Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki wanda ke kawo zazzafar muhawara kan lamuran siyasa da sauran darussan yau da kullum. Shin APC na shirin mamaye dukkan jihohi ne ta hanyar yadda gwamnonin adawa ke sauya sheka zuwa APC? Sabuwar laimar adawa wato jam'iyyar ADC na cewa gwamnoni ba nuna lashe zaɓe ba ne. Don tamkar kasuwa ce inda yawan mutane ke sanya ta tasiri ba tarin rumfuna ba. Duk da aka siyasar Najeriya, gwamnoni na da tasiri wajen lamuran zaɓe da gaskiya ko da bi ta bayan fage. A ƙarshen makon jema gwamnan jam'iyyar PDP na jihar Taraba, Agu Kefas, ya yi kwana da jam'iyyarsa, ya shiga APC. because on Saturday, 31st of January, officially, officially, uh, we're going to have the ceremony of my official movement to All Progressive uh, Congress. So which you yourself you are aware. Ina shirya Asabar 31 ga watan Janairu 2026 zan sauya sheka a hukumance zuwa APC. Jihar Taraba na da yanayin zaman lafiya daidai gwargwado. Da haka, muke ganin za mu yi biki lafiya. in ji gwamna kefas wanda ya kayar da ɗan takarar apc a zaben 2023 sanata yusuf a yusuf yau kuma ga shi tsundum a APC. Shin me muradin ɗan siyasar Najeriya ne? Shin jam'iyya ce matsalar ɗan siyasar Najeriya ko ko hanyoyin lashe zaɓe ne kawai? mu shiga zauren muhawara inda ake fafatawa tsakanin mataimakin shugaban APC na Arewa maso yamma Garba Datti Muhammad da kuma jami'i na ofishin kasashen waje na jam'iyyar ADC mai gari Bello Kasimo waɗanda duk tsoffin 'yan majalisar wakilan Najeriya ne. Muhawara ta ɗau zafi tsakanin tsaffin 'yan jam'iyyar marigayi Buhari biyu wato CPC da ta narke. ku je ku ta hujjan ku amma dai ni abin da ba so a ari bakin mutane a ci masa albasa in ka ce wasu tsiraru daga cikin ba ku ne tsiraru tsiraru yawancin ku ka shiga dukan ku yawancin ku yan PDP ne a PPC in ka ce da wasu yan tsiraru a CDS ku ne tsiraru ba ku san lokacin da aka su da aka na su mukami su ci oh, gaba a wannan gwamnatin sun yi fita in ka ce haka ba su yadda shi na jin sakatare na jam'iyyar yana tare da ku Wanne na wani jam'iyya? Gashi tuntuni ya fita, ai kuma bai tare su da kuma in ya fita ba za mu sake haduwa ba. Mutane na wasu mana ya ga ne mu ne ke shigowa kuke haduwa da su in ba shi ba magana ne mutum da wani ya kawo maka ba a yau. Cewa kake za ku karbi gwamnan Kano ba ba alfahari kake da shi ba. Ya ga da ku ne ba fita su kai ba. an yi mun APC da su 2015 suka fita yanzu amma da ya kaso ba za ka kashi da mu ba ga ba wanda ya kuma duk wanda ya fara tantiya muka rabu shi don wasu abubuwa yanzu suka shigo muna murna shigowa da su muna ba waɗanda ba su koma PDP ba kafin zaben 2015 gwamnoni eh. nawa lokacin suka tafi da PDP eh, eh, suka sake dawa. Don haka karban da kuke yi ba komai bane mu Allah Allah muke yi gwamnonin Najeriya gaba ɗaya su koma wurin ku. Yawwa, to ina zuwa a ah, mai gari bello kasimu bari mu ma tambaya a ah, mai gari bello kasimu bari mu ma tambaya abdiki sai kun yi in samu ɗaya honorable honorable garba kana dina honorable garba bari mu dakata bari ah, honorable mai gari akwai abin da ya faɗa nan bari mu koma bai tambaya mun ji wannan muhawara <laughs> ka san an haɗa dama tsoffin yan CPC akwai bayanai da yawa watakila ina jin don Allah ma dai ya karɓi rayuwar shi marigayi tsohon shugaba Buhari da watakila za a kawo wasu misalai na waɗanda suka zauna da shi suka yi wannan jam'iyyar dama ana cewa CPC jam'iyyar Buhari. To, wani rabin mai gari Bello ka ce kuna murna ma duka gwamnoni su koma jam'iyyar APC me kake nufi? Eh, ai dukkan su gwamnoni zaɓen da ya wuce gwamna nawa ne suka kawo jiyoyin su ne kam gwamnoni suna kan kujera suka fadi zaɓe a APC akwai su gwamnoni suna kan kujera suka gagara kawo shugaban kasa kuriyan jihar su shugaban kasan kansa da jiharsa Lagos gwamna yana nan na APC suna da ministoci ba abin da ba su da shi amma sun fadi zabe ya nuna ma cewa gwamna baya iya hana talaka kuma baya sa talaka dole don haka zuwan su ba wani tasiri wasu ma eh, liability ne tafiyan su ya fi wa al'umma alheri don sun nuna inda suke talaka kuma zai ga matsayinsa honorable garba datti eh, ah, honorable garba datti kaga ah, ba a taba ko da yake an taba an so ayi haka dubu biyu da goma sha biyar inda gwamnonin pdp eh. nan ma ah, suka dawo suka mara wa shugaba Buhari bayan har Allah ya sa aka ci wannan zaben ba zan ce ba taɓa irin wannan ba a zamanin da shi ba manga tukure yake shugabancin PDP idan wani ya fita daga jam'iyyar sai a ce Allah ya raka taki gona to eh. nan idan muka dawo jam'iyyar APC eh, har ma kana yankin kan nan ma na arewa maso yamma har shi gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf wanda shi ne gwamna ɗaya tilo na NNPP ma zai eh. koma wajen ku. Eh, dole dai mu yi murna da farin ciki nan obi fa ya koma kaga murnan da suka yi da bikin da suka yi wai obi ya koma si ya koma adc to bare bare gwamna bare wanda yake suna da suna da mutane kamar yadda ka bada misali 2015 ɗakan da aka yi da gwamnoni da suka shigo ai kamar general ne a yaƙi dole kana da kwamandoji kana da G.O.C da Burgay Commander so waɗannan gwamnonin suna sabin haka ne. Don haka yau inda gwamna ɗaya zai fita ya koma cikinsa za ka ga bikin da za su yi da murna da za su yi. Don haka mu wannan gagarumin karuwa da muka samu muna murna kuma insha Allah alaman gagarumin nasara ne ke tattare da mu. Amma honorable ba za mu hana mai magana ya yi magana shi ba. Na'am. Eh. eh mai gari yake hada yake hada obi da wani gwamna a Najeriya so ina gani bai san siyasa ba obi ne ya shiga takara ko kansila bai da shi ya ci jihohi goma sha biyu ya kariya goma sha biyu a rekod da FCT ya ci zaɓe a wayan jihohi ya kayar da shugaban kasa Bola Tinubu a Lagos eh to ai kamar da zai gwada ma ta 2023 ba ɗaya bane da 2023. Wani wai ce zai tashi zai guda ma zai ce wai obi zai guda obi da wani gamna to ina gani bai san siyasa ba bai san me ake yi a yanzu ba ya. Ah, to kai ne kai ne da sauranka. Kai ne da sauranka siyasa. Yana magana na fi sanin siyasa. da ta wuce. Na fi ka sanin siyasa. Yanzu na ke kowane fanni ina girme ka siyasa. Na fi ka sanin siyasa. Kai magana na san abin da nake magana. Maganan maganan banda ba ne siyasa ba ka girme ne shekaru na yadda a wallahi wallahi wallahi da zina ila ina wala girme ka siyasa muna da professor nace ba kira da lecturer da ya kai shekara 40 kana magana ba sai kana magana kana yin da ne ba sai ba nace ba Muna eh? da profeso a Najeriya wanda ya kai shekara arba'in yana lecturing bai samu eh, eh, lecturer a university yana shekara talatin arba'in yana har yanzu bai samu profeso ba. Muna da ɗan shekara talatin wanda ya zama profeso. So don haka karatun daban ne yanzu siyasan ba irin wanda kuka yi da ba. Ah, yanzu da kake magana Kano ganduje ba yana Kano bane yana gabna ya fadi zaɓe ko bai fadi ba. masu sauraron mu dakata a nan makon gobe ma ci gaba da shiga zafin wannan muhawarar a madadin hukumar gta hausa amurka ke magana nasiru adamu elikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum